إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله من خلقه وصفيه عد الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيد عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى مدين اللهم اجعل كل عمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talibai mai komai mai cikakken iko wanda ya tsara raya mu a cikin wannan yammaci na laraba talatin ga watan al-muharram hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta dubu ɗaya da da arba'in da uku. wanda ya daidai da takwas ga watan satumba shekara ta dubu biyu da da ɗaya 2021 miladiya Allah ya ƙara mu a cikin wannan masallaci masjidu sani dauda wanda ke namba tara yakubu avenue daura daga ladima road angwari mijiyar e, kaduna wannan ƙasa ta mu ta najeriya muna gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka رياض الصالحين نا أبو زكرياء يحيى بن شرف النووي الشافعي رحمه الله تعالى رحمة واسعة مكفانا أتشم باب في المجاهدة باب دكي مجانا akan yunkurawa mutum ya kokarta wajen gyara alaƙarsa da Ubangiji, babi ne na goma sha ɗaya a jerin gwanan karatun wato littafin a jerin gwanan majalisun wannan littafi wannan shine majalisi na saba'in mun kwana a kan hadisi na farko wanda bayan mun karanta babin sai ya kasance a nawa bugun a hadisin da karanta hadisin imamul al-bukhari akwai jumla na ƙarshe da babu amma a sauran bugu za ka gana ku akwai wannan hadisin da muka karanta shine hadisin abu huraira wanda ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam inna allah ta'ala kala hadithul qudsi man ada li waliyan qad azantuhu bil harb وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني أعطيته ولئن استعاذني la'u'izannahu nan nawa ya ƙare ko amma a naku bugun akwai wa ma taraddatu an shai'in ana fa'iluhu taraddudi an nafsi ya yakrahu almaut wa ana akrahu masa'atahu nan ne babu anawa ina fata an gane to kuka san wannan jumla ya ce wa mata raddatu an shay'in ana fa'iluhu Allah maɗaukaki yana cewa wato babu kai komowa da nake yi wato ina ka in kai in komo akan wani abu menene abin su ce taraddudi an nafsil mu'min shine Ina kaiwa da komowa kan ran mumini yakrahul hulmau, saboda mumini ya son mutuwa wannan ɗabi'a ce ta mutum ba ya son mutuwa sai Allah ce wa ana akrahu masa'atahu ni kuma ina kyaman in musguna masa kuma sai ka mutu ka shiga ina aljanna kuma ga rai baya son mutuwa haka na Aisha ta gaya wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin Bukhari Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'ahu duk mutumin da ya kaunaci haduwa da Allah Allah zai kaunaci haduwar shi da shi wa man kariha liqa Allah kariha Allah liqa'ahu duk wanda ya kyamaci haduwa da Allah Allah baya so baya kaunar ya haɗu da wannan mutumin faɗin haka sai abin yi wa nana ishatu bambarakwai yi mata girma yace ya rasu allah ya ma'aikin Allah kulluna ya al-maut dukkan mu ba wanda baya son mutuwa kowa na kaman mutuwa a cikin mu sai manzo Allah ya ce laysa alladhi tadhhabina ilayhi al'amarin ba yanda kika fahimci hadisin bane kuma ba yanda kika fahimci saƙon da hadisin ya kunsa bane sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai mata bayani lokacin da mumini idan Allah ya zo karɓar ransa yara makanahu fil janna zai ga masaukinsa a aljanna sai ya ce Allah ya karɓi ransa sai ya kwaɗayi dukkan mu nan kafin a karɓi ranmu sai Allah ya nuna mana muna da gidaje ne guda biyu ɗaya a aljanna ɗaya a wuta idan mutum mutumin kirki ne sai an fara nuna masa gidansa na wuta tukunna ga gidanka can a wutan jahannama da kaza da kaza da kaza kai amma tun da kaza da kaza da kaza da kaza kai na alkhairi ga gidanka na aljanna fa yuhibbul maut a lokacin sai ce to a karbaran mana tunda ya riga ya game ya riga ya ga masaukinsa to shine sai manzo Allah ya ce mata to abinda ake nufi kenan amma kafiri ko munafiki ko fasiki mutumin banza idan ya zo kafin a zare ransa za a fara nuna masa kujeransa na aljanna da gidansa da kaza kai daga gidanka aljanna amma tun da kaza da kaza da kaza kake yi har yanzu za a zare ranka ba kujeranka a wutan jahannama Allah ka kiyashe mu fa yakrahu al-maut a lokacin sai ya kyamaci mutuwa wa yakrahu liqa Allah sai ya kyamaci haduwarsa da Allah tunda ya san ne abin da zai tadda a can yana da muni shine sai manzo Allah ya ce to fa yakrahu Allah liqa'ahu sai Allah ya kyamaci haduwansa da shi tunda shi ma baya so in ya san abin da zai tadda a lahira ya fi bala'i akan lokacin da za a zare masa rai sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana na shi wannan kaga wannan sako dukkan rai mumini yana kyaman mutuwa Allah kuma baya so ya bata maka rai sai a jira har zuwa lokacin da ne zaka mutu ina fata an gane lokacin da kuma zaka mutun in ka gama kwancinka ka gama saukinka sai ka ce to a zare ran mana kuma hasili idan mutum ya shiga kabarinsa aka ajiye shi a kabari ya amsa tambayoyin nan guda uku sai ya ce Allahumma aqimis sa'a ya Allah kiyamar ma yanzu yanzu nan ta tashi saboda ya riga ya game ya riga ya gama komansa, kai kuma kana kuka in baba ne abin ka ya rasu ko in uwa ce kana kuka a lokacin mahaifiyarka ta rasu kan makwabci ne kana kana juyayin rabuwarka da shi saboda kirkinsa ko shi kuma a lokacin yana cewa kiyama ba ta tsaya ya san ne ya san abin da ya taka don ya riga ya ga masaukinsa aljanna ce masaukinsa shine hadisin bara'u ɗan azib wanda imamu abu dawud da tirmidhi da ibnu majah da imamu nasa'i suka rawaito da isnadi ingantacce ina fata an gane wannan shine gabar da babu shi a cikin nawa ruwaya a mun karanta wannan kafin wannan ne babu shi wannan gabar anawa ina fata an gane imanin yake asani hadisi na biyu an anas radiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل قال إذا تقرب العبد إلي شبرا تقربت إليه ذراعا وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة رواه البخاري شكرا وانتم حديثا Yace ce ruwayan anas ɗan malik allah ya kara yadda a gare ta anin nabi sallallahu alaihi wasallam daga manzan allah tsira da amincin allah su kara tabbata a gare da alayensa wata ruwaya wancan hadisin da muka karanta a sama shine amma wancan abu huraira wannan kuma ruwayan anas ɗan malik ina fata an gane sai ce fi ma yarwihi an rabbihi azza wa jal daga cikin abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rawaito daga ubangijinsa mai girma da buwaya shine hadithul qudusi an gane wannan hadithul qudusi ne Kala Allah da kansa ya ce idza taqarraba al-'abdu ilayya shibran sai zo da jumla ce shartiya zarfu zamanin duk lokacin da bawa ya nemi kusanci da ni daidai da ɗani ne shine ɗani shi ne haka ko ina fata an gane wannan shine ake kira shibran ɗani haka sai Allah ya ce ta taqarrabtu ilayhi dira'an ni kuma zan ƙara kusanci na tsakanina da shi na zira'i ɗaya. wato ka yi aikin alkhairi dan karami kaga daidai da tsani Allah kuma saboda yana son ka yi aikin alkhairi sai ya ƙara incin da ke tsakaninka da shi zira'i ɗaya kaga zira'i ɗaya kai kuma ɗari ɗaya kai kaga yana nuna maka Allah na son ka ne da alkhairi wai ko yuridu Allah an yatuba alaikum ko Allah yana so ya tuba a gare ku wai yuridu allazina yattabi'una ash-shahawati an tamilu 'azima wa'anda kuma suke so ku ba aikin Allah wato sha'awa na zuciya wanda shi ɗan yake kawata wa dan adam kamar yadda Allah ce afa man zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasana kaga mutumin da aka kawata masa mummunan aikinsa shi kuma yana ganin kyakkyawa makareci ne tintirin makareci number one amma shi tutiya yake da shi na iya sa mutum kwana haka zaka ji yafi an gane mayaudari ne number one zaka ga shi yana tutiya cewa shi ya kware a yaudara mahaɗinci ne number one shi kuma yana tutiya cewa ya kware kuma ya iya munafunci shi kuma yana tutiya da wannan ko kuma ya iya makirci ina fata an gane kuma ya iya wannan har ka ga yana tutiya akwai mutumin da na sani yanzu ya rasu shi ya ce shi wai baiwa ce duk mutumin da yawa sharri in yana sha hudu wai duk mutumin da yawa sharri wai baya kubuta kuma shi yanzu ba ibaya duniya ya rasu kuma ba yaro ba ne ina fata an gane to kaga irin wannan an kawata masa ne mummunan aikinsa an wanci wannan matsalar. to shi sa duk mutumin da ke son ya kokarta kaga daman yana maka magana akan muhallin shahid mutumin da ya kokarta ya aikin alkhairi Allah zai jawo ka kusa da shi sama da abin da ka yi na alkhairi kaga Allah yana so ya yi tuba a gare ka kuma Allah yana so ya gafarta maka Allah yana so ya jawo ka ya fara kyawun alaƙa tsakaninka da shi kaga Allah yana gode wa bawa ko mun kankantar aikin ne ina fata an gane sai ya ce taqarrabtu ilaihi zira'an ni kuma zan kusance shi da zira'i ɗaya shi ɗani ɗaya ko ya nemi kusanci da ni Allah kuma sai ya ƙara zira'i ɗaya a wajen alaƙarsa da shi ɗani wannan haka ɗani ne ɗani wannan eh wannan ɗani ɗaya Zan faranci haka kuke kira shi taka taka eh eh dita ne eh ma'anarsa ɗaya ne ina fata an gane sai ya ce wa iza taqarraba ilayya zira'an idan bawa ya ƙara neman kusanci zuwa gare ni daidai da zira'i ɗaya ji Allah maɗaukaki ta'arrabtu min fa'an ni kuma zan fuskance shi a rungume kaga haka rungume ka me kenan ka rike ka gam kenan ko kaga wannan sai ke fassara maka inna Allah yudafi'u 'anil ladina amanu Allah yana ba wa'anda suka yi imani kariya saboda ne idan Allah ya rungume shi shi kenan an gama in ka sa kafan wando ɗaya da shi kai za ka kai za ka tabi tun da ne ya samu karyarwa kuma Allah ya rungume shi dam kenan ne duk lokacin da ka ce za ka taɓa shi to lallai kai ne za ka yi ƙasa ta fata an gani lallai kai ne za ka yi ƙasa kuma lallai kai ne za ka lalace don wasu mutane za ka gan su idan ka rena su yana maka baki shi kenan ka lalace kamar wanda wani tabi'i da yawa wani sahabi sharri a zamanin sayyidina Umar shine gwamna fa yace bai iya sallah ba kuma dan ya aka shine ya kai ki kara wajen sayyidina Umar gwamna fa bai ake zargi bai iya sallah ba sayyidina Umar ya kira shi ya ce kai ya kake mutane sallah ne ce yanda manzo Allah ya karanta da mu mana sai ce amma wannan mutumin ya ce baka iya sallah ba sai ce ya Allah in yanda ya faɗi ne ban iya sallah ba a bani iko in gyara in kuma ya faɗi ne don ya ɓata ne, ya Allah ka ja kwanansa ka jarabce shi da fitinan mata kuma mutumin nan sai da ya tsufa tukum bayansa ma sai da ya lankwashe kasan kuwa idan mutum baya ya lankwashe kasan ya tsufa iya tsufa haka yake tafiya in budurwa ta zuciya sai ta bata baya kaga tsohon banza kenan ko ya zama idan aka mai magana sai ce asabatni wasu sa'adin sai ce addu'an sa'ad ita ce ta kama ina ba ta an gane kaga irin wannan shi sa akan yi taka tsantsan dan baka san wani alakarsa da ubangiji Kamai sharri duk duk yadda ka mutum kakka mai shari ina fata an gani gara ka duba wani aibinsa wanda yake da shi ka faɗi ba ka mai ne shari ba wanda bai da ba wanda bai da aibi ko ka binciko aibinsa ka faɗa aibin ya fi maka alkhairi ka mai sharrin abin da baya yi dan duk abin da ya faɗi akan ka sai Allah ya yi saboda ka shiga haƙƙinsa to balle kuma yana da alaka kyakkyawa da ubangiji Allah ya rungume shi bi ma'ana Allah ya rike shi gam duk wani abin da zaka mai zaka ga ba tasiri amma wata mata ita ce cewa kishiyoyi ne ita ta mai ciki ba ta san kana da ciki a jiki amma abokiyar zamanta ta san kana da ciki ta yi bugun duniya sai an dan ta ce mata ta dai a gidan nan sai dai ki ji labari ga inda ta gaya mata ina ba ta an gane to da Allah ya tashi azurta ta sai azurta ta da ɗa namiji kwafin babansa ina ba ta an gane to ita lokacin da ta yi cikin ɗan ita kanta wanda cikin ke jikinta ba ta sani ba ita kuma wancan ka sani ce cewa shaidiya tana da ciki za mu gani kaza kaza kaza akai ta ta surkulle akai ta surkulle har ranar da za a za ta haihu ita mace kama inda take ita ta haihu sai da aka yi mata indozin ɗinta da sauransu haihuwar guzama aka yi warwas ba ta san inda take ba lokacin da ta haihu sai ta haifi ɗa namiji ita ‘yar uwarta abokiyar zamanta ita wannan fa lokacin ta farfado ba ta gama samun ƙarfi a jiki ba tana kallo kawai ta tsallako ta tsallako ta tsallako ta kalli yaron ta ce lallai wannan kai ne abubakar mahmud gumi haka ta faɗi a gaban ita kishiyarta da ke nan ba a yi nufin sai ka fito ba kuma allah ne ya fito da shi duk mutumin da allah ya riƙe shi gam ko to babu wanda ya isa ne ya tankare shi da in ka tankare shi kai ne kai za ka shiga cikin matsala shi sai Allah maɗaukaki ci gaba da cewa wa'iza a tani yamshi idan ya zo min yana tafiya ya zo neman alkhairi a wurina da tafiya Allah ya ce a kaituhu harwalatan zan zo masa da sassarfa shine harwala sassarfa Kina fata an gane kaga wannan hadisin yana nuna sifa ta fi'iliya lillahi azza wa jalla abin tauhidi akwai ka'ida da malaman asma'u wa sifat suke amfani da shi shine sifatullahi ta'ala sifatu kamalin la naqsa fiha wajen min alwujuh siffofi na Allah madaukaki siffofi ne na kamala babu tawaya a cikinta ta fuska daga cikin dukkan fuskokin da za a siffanta Allah da shi ƙa'ida ta biyu shine sifatullahi ta'ala ma'lumatun lana bi'tibarin wa majhulatun lana bi'tibarin ma'lumatun lana bi'tibarin ma'ana wa majhulatun lana bi'tibarin kafiya sufofin Allah maɗaukaki sanannu ne ta wani ɓangare ɓoyayyu ne ta wani ɓangare sanannu ne ta ɓangaren ma'ana idan an ce gaggawa ko sassarfa an san me ake nufi da ni sassarfa wa majhulatun lana bi'tibarin akhar kuma boyayyu ne gare mu ai bi'tibarin kaifiya ina fata an gane kaifiyar ba wanda ya santa saboda me ba wanda ya ga Allah amince matsalan wannan raddi ne ga wato mufawwida wa'anda su suke cewa ma'anar ma ba wanda ya sani sai Allah in Allah ya magana da mu sun ce ma'anar maganar ma ba wanda ya sani kenan ya zama Qur'ani bai da amfani kenan inda an ce ba a san ma'anar ta ba to me yasa muke bautawa Allah da an gane kaga wannan bangaren kenan na biyu sannan kuma raddi ne ga mumassila su kuma mumassila su ne wanda suke cewa Allah na magana da mu daidai da abinda da mu zai iya ɗauka to Allah ya ce yana gaggawa gaggawa irin ta mutum kaga yanzu sun kamanta Allah kenan da wa dan adam to shine Allah ya mai da martani ce laisa ka mislihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir babu wani abu da kama da Allah shi as-sami'u mai cikakken ji ne ga duk abin da bayansa ke aiwatarwa al-basiru kuma yana kallon ababan da mu muke aiwatarwa alkhairi ko sharri shine yace walam ya yakul lahu kufuwan ahad babu wani tamka a gare sa ko kiri da ubangiji shi sa ce hal ta'lamu lahu samiya shin ka taba jin wani takwara ga Allah yana irin aikin da Allah ke yi a duniya akwai shi babu shine ibn abi dawud ya ce walaysa bi mauludin, walaysa bi walidin walaysa lahu shibhun ta'ala al-musabbah muhallin shaida ciki walaysa lahu shibhun babu wani abu da ya kama da Allah ta'ala al-musabbah wanda ake tasbihi Dare sa ya girmama a ce ga wani abu yayi kama da shi ina fata an gane shine malam yace wannan hadisi rawahu al-bukhari imam al-bukhari ya rawaito wannan hadisi a cikin sahihinsa kitab at-tawfiq babu zikirin nabi sallallahu alaihi wasallam babin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ambaci wa riwayatuhu an rabbih wato hadisi daga ubangijinsa haka imamu al-bukhari ya zo da shi a cikin sahihinsa duk yake wannan hadisi imam muslim ma ya kawai kusa a cikin sahihinsa kitabu zikir wa du'a wa tauba wa babu fadlin zikir wa du'a haka imamu ah, muslim ya rawaito sa sai hadisi na gaba a tsari malin ya ce an ibn abbasin radiyallahu anhu ma qal قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ hadisi daga abdullahi dan abbas allah ya kara yadda a gare sa mahaifinsa قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من زن الله تيرا دا ننتم الله سقارة تبتا أدريش دا حالا ينسى ياتي نعمتاني نعمومي قد أبيو مغبون فيهما كثير من الناس تاني ديوا باسا ريبتنسا wato suna sakaci da shi a rayuwarsu da yawan mutane suna sakaci da shi yana kubuce musu ba sa ribatansa wani ni'imomi ne wannan sai manzo Allah ce as-sihhatu lafiya ko kai amfani da lafiyar ka kafin me ightanim sihhatak qabla maradik karibaci lafiyar ka kafin rashin lafiyar ka da idan baka da lafiya kaga ai ba za ka iya ibadar da kake so ba to yanzu da kake da lafiya kai ibadar ka yanda ya dace sannan yanzu da kake da lafiya kana da ƙoshin lafiya kana da dukiyar da za ka iya taimakon addinin Allah yanzu ya kamata ka yi kafin lokacin da baka iya komai baka iya ma sarrafa dukiyar ta fata an gane kaga wannan kenan shine muhallin shahid da yasa malam ya kawo wannan hadisi a wannan babi tunda mujahada ake magana ko ka yaki zuciya ka fice wani alkhairi to yanzu kana da lafiya kaga da lafiya kuma kana da dukiyar da zaka yi kaga yanzu ya kamata ka me ka salwantar da dukiyar nan ka samu me ka samu ladan ka saboda lokacin da ka da lafiyar yanzu tana fafutukan samun lafiyar ne ba kai wani ibada ba amince wannan yanzu misali ba ga shi mun iya zuwa karatu ba har muka zo na aka yi sallah tare da mu wani kuma yana nan a asibiti numfashi yake yanzu kana zo na lafiya lau numfashi yake hmm, hmm, hmm. baya iya motsi juya shi ake yi kaga kai yanzu kana da lafiyar ka ribaci wannan lafiyar kafin rashin lafiyan ya zo maka da ba za ka iya sarrafa kanka ka yi abin da Allah zai yarda da kai ba ina fata an shi ne ce a sai ce wal fara kuma dama kana da dama ka yi amfani da wannan daman kafin rashin daman ya zo maka ina fata an gane yanzu dukiyar ka taka ce ko kafin rashin damar ya zo ya zama na ne gada idan ka mutu shi kenan ya zama kayan ne na gado sai abinda su kuma suka yi shi su kuma sun samu halak malak ko da haramun ka tara wannan dukiyar su a wurinsu yanzu ya zama halak malak kai kuma za ka je ka yi bayanin abin da ka tara a dukan Allah shi Ali bin Zaini Abidin yake cewa واستبدلت زوجتي بعلا لها بدلي وحكمته على الأموال والسكن وسيرت ولدي عبدا ليخدمه وصار وزري على ظهري فأسألني شيني محل الشاهد وصار وزري ليفينا يزما على ظهري أبايانا فأسألني يدنينا أكبري نيكما إنا بياني يننا تعمدوكيا سكما سنة حلق ملك ni kuma yana bayani a gaban Allah da ka same shi daga sisi karo sisi ko zuwa miliyan da biliyan din da ka samu sai ka yi bayani yadda ka same shi su kuma sun ci halak malak in tiriliyan ne ma haka in kwatiriliyan ne ma haka in kwintiriliyan ne ma haka duk kai za ka yi bayani karuwan Allah sai za ka yi bayani yadda ka same su kuma yadda ka kashe su ina fata an gane sai kayi bayanin su ga baki ɗaya shi sa tazaran talaka da mai kuɗi a wajen shiga aljanna shekara ɗari biyar ne sai talaka ya shiga aljanna da shekara ɗari biyar kafin da kuɗi ya shiga dalili shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ghaira anna ashabal jadd mahbusun masu kuɗi an tirke su shi talaka kuma yana son ya riga ya shiga aljanna suna accounting suna auditing suna accounting yadda ya samu kuɗin daga kawo titi har zuwa miliyan biliyan in ya kai in tiriliyan ne ma duk sai ya yi bayani yadda ya same su to wannan abin wato ana magana mai kuɗin da zai shiga aljanna ne fa nan mai kuɗin da zai shiga aljanna ake bayani a nan shine hazarar da ke tsakaninsa da talaka shekara ɗari biyar in kuwa halaliya ne tsurar halal ne samu ya shiga aljanna aljannan ta kana kasa ba zai taɓa zama ɗaya ba shine zabat ahlud dusul bil uzuri ko masu kuɗi sun kwashe ladan aka samu kaci yusalluna kama nusalli suna sallah yanda muke sallah wa yasumuna kama nasum suna azumi kama yanda muke azumi wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim in za su yi sadaka mafi tsokan dukiyarsu suke narkawa su sadaka da shi talakawa ne suka kawo ƙara a ba su wani romo da za su ƙara samun ladan da zai fi na masu kuɗi sai manzala ce fafi kulle tasbihatin sadaka fafi kulle tahmidatin sadaka ko wal amru bil ma'ruf sadaka wan nahyu 'anil munkari sadaka Sai manzala ce wa fi bid'i ahadikum sadaka kai har wajen tarawa da iyali ma akwai lada ah sabai suka ce talakawan kenan a yati ahaduna shahawatahu wa yakunu lahu fiha ajr yanzu mutum zai biya sha'awarsa kuma a bashi lada sai manzo Allah ce sai musu qiyasul jali ara'aytum law wada'aha fil haram kana lahu fiha wizr me kuke gani da yayi ba a hanyar halaliya ba na haramun ba zai samu laifi ba sai ce kazalika law wada'aha fil halal kana lahu fiha ajr haka idan ya sanya shi a ladan halal zai samu lada a ciki sai suka da suka ci, sai a ikhwanun al'azmiya faqamu billazi naqumu bihi ɗan uwanmu mawadata sun ji labarin ababen da ka bamu na tagomashi na kamun lada su ma suna yin yadda muke yi yanzu shikenan sun fi mu sai manzo ce zalika fadlullahi yu'tihi man yasha shi kalalan Allah ce yana ba wanda ya ga dama amma duk da haka su kuma suka fi kowa yawa a wuta haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace yace ittala'tu fi an-nari fara'aytu aktsari aliha an-nisa'u wal aghniya ne ka wuta sai naga mafi yawan masu shiga wuta mata ne sa'annan mabi da su mawadata saboda wani ne wadatar zaka ga ba halaliya ya samu ba asalin kuɗin ne haramun ne kaga za a turke shi zai bayani ina ba ta an gane ya handamo can ya handamo nan an ba shi amana ce ta al'umma ya taɓo nan ya taɓo nan ya taɓo nan ya zaftaro ya mai da kanshi ya fi kowa kuɗi wa'annan kuɗin sai ya yi bayani ina ba ta an gane to kaga wannan zai turke shi kuma amana ce hadisin abdullahi dan mas'udin a ƙarƙashin imamu ibn kafir ya kawo shi a ƙarƙashin tafsirin inna allaha ya amurukum abdul amanati ila Aliha. cewa wannan mutumin za a ce wannan amanar da aka baka ka ci ka je ka ɗauko ta a wutan jahannama kafin a maka hisabi sai ya yi shekara saba'in yana shiga ƙasa zai ɗauko wannan amanar yana gungurota yana gungurota yana gungurota sai ya zo bakin wuta zai ɗaga mai tura sai ta sulluɗe sai ta koma ƙasa sai ya ƙara komawa shekara saba'in yana ne yana gunguro ta haka yana yi yana yi haka sai ya wahala da ƙyar in ya fito da ita sannan a mai hisabi kaga kuwa akwai aiki a kanmu ko? ina fata an ne Allah ka shirya da mu to shine yake cewa a nan. dama idan mutum ya samu dama baya ribatan wannan damar maimakon ya maida al'amarinsa zuwa ga Allah sai ya ƙi ribatar wannan damar sai ya fada cikin sharri da bala'i da musiba wanda dalilin wannan sai ya fada cikin wuta Allah ka kare Allah kuma ka kare mu daga fada cikin bala'i kaga wa'annan damar shine a dole mutum ya ambaci ya ribace shi shi sa wani mawaki yake cewa ayaman bi duniya hu wa gharrahu amal al-maut ya'ti baghtatan wal qabr sunduqul amal yace ya kai kashe talfi duniya ya man duniya hushtagal wa gharrahu amal dogon buri ya rudar da shi zarhum ya'kulu yatamatta'u wa amal ko dogon buri ina so zan yi kaza in na gama kaza ina so zan yi kaza zan gama kaza har mutuwa ta zuwa riske shi shine wa gharrahu tulu amal dogon buri ya jashi ya ruɗaɗa da shi sai ce almautu ya'ti baghtatan mutuwa fana nan zuwa kai tsaye ba su ta ɗauke ka wal qabru sunduqul amal kabari shine akwatin aiki na da kai duk abin da muka yi na alkhairi zamu me tadda shi shine hadisin barra'u dan azib manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace in mumini ne kai ka mutu mutumin kirki farkon wanda zai zo ya fara tattaunawa da kai ai mala'iku sun bata tambayoyi kyakkyawan mutum zaka gani ba taba ganin mutum mai kyau irinsa ba sai ka ce mutunta kai kuma waye ka waje huka la ya'ti illa bi khairin fuskanka baya zuwa sai da alkhairi sai ce ana amalu salih ni ne nagartaccen aikinka da kake a duniya ban san ka ba sai zuwa masallaci ban san ka ba sai tirawa ban san ka ba sai istighfari ban san ka ba sai hailala ban san ka ba sai zuwa majalisi na ilimi ban san ka ba sai ayyuka na alkhairi duk abin da ake neman taimako in dai na addini kana daga cikin wanda suke rike-rike wajen gabatar da shi shine Allah ya narka ni ne sallar ka azumin ka qiyamul lailin ka azuminka da kake na litinin da alhamis da sha uku sha hudu sha biyar na kowace wata da karatun qur'ani da istighfarinka da kyauta da kake yi da taimakon bayan allah da kake yi shine allah ya narka ni ya mai da ni mutum ina maka bisharan abin da zai faranta maka rai yace in kuma mutum mutumin banza ne fasiki ne kafiri ne munafiki mushriki sai ce sai fayatihi rajulun wani mutumi zai zo masa min akbahi wajhin zai zo mafi munan fuska ba shi kuma maki wadau sai ya ce man anta fa wajhuka la ya'ti illa bi su'in kai wani irin kai waye kan nan baya zuwa sai da sharri sai ya ce ana amaluka sayyi ni ne munanan ayyukanka a duniya kai ne kaza music kai ne ko inda ake a asharalle kai ne gidan gala duk kai ne ina ba ta hangane duk inda ake fati kana nan barbecue arabian night waye ko duk kana ciki har in dan waye da wata tsiya duk kana ciki shine Allah ya narka ni kenan ya mai da ni da wannan sifa kake gani ina maka bisharan abin da zai bukata maka rai haka zai gaya mai kaga aikinsa ne ke faɗan haka ba yi shi shine wal qabru sundukul amal kabari shine ne akwatin aiki na mutum abin da kai za ka san da shi in ma baka tashi sallan azabai ne akwai wani maciji da zai zo ana kiransa shajja'un aqra sai ce ana sai ce sautuhu ka mithlul ka mathalul ra'd al sautinsa kamar awa mai do'e kunni wa azfaruhu haƙoransa masiratu shaharin tafiyar wata ɗaya tsawon haƙo ta san maciji haƙori biyu yake da shi ko to kowane haƙori ɗaya girmansa kamar tafiyan wata ɗaya zai zo yana ana shajja'un akara ni ne shajja'un akara amara ne rabbi ubangiji na ne umarce ni a gari cikin tsare ka ala tabi'i salati subhi ila tulu'i shams saboda ka tozartar da sallan asbahi sai da gari ya waye rana ta hudu ka tashi kai yar faki ba yawa sai lada kuf kuf kuf kutan kurciya ana cewa kai kai tsallaka ko to a wannan zai zo maka in yadda in ya saru wannan mutumin sai mutumin jikinsa gabaci ɗaya narce fatar da ke jiki tana nan naman ne zai dagargaje sai ya dinga fitowa a jikinka zai amai da kai kwarangwal in azahar ya zo haka zai ci saboda ka ƙi yin sannan azahar sai da ka haɗa ta da la'asar sai sara. in la'asar ta zo zai ce ka ƙi yin sannan la'asar sai da magariba ta zo sai ya sara. in magariba ta zo zai ce ka ƙi yin magariba sai da isha ta zo in isha'i ta zo zai ce ka ƙi yin gari ya waye ba wani ma yana haɗawa ne daga azahar har zuwa mai zuwa isha'i karfe sai ya dawo daga aiki in ɗan ma'aikacin gwamnati ne ko ma'aikacin banki ko kuma ɗan kasuwa ne bai da lokacin sallah yana da lokacin neman kuɗi yana zuwa nema ƙoƙarin kenan zai kwakwafta zai yi sallar. ina fata an gane to wannan mutumin haka za a yi masa wannan kuma ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce sai wa yudayyaqu alaihi qabru za a matse kabarinsa hatta takhtalifa adla'uhu har sai haƙarƙarin su kan haɗu da juna haka amma da shi sannan a shimfiɗa mai garwashi na wutar jahannama sai a jawo mai wato warm woma ɗinsa na wutar jahannama ka san yanci akwai cool ko akwai kuma woma wannan warm na wutar jahannama za a jawo masa sai a ce mai ga kujeransa can a wutar jahannama shi kuma sai dinga Allahumma la tuqimi sa'a ya Allah kada ka tsaya da kiyama saboda ya san wa yawma taqumu sa'atu kada adkhilu ala fir'auna ashad al'azab ya san azabar da zai riska na bala'i ne Allah ka tsira da mu Allah kuma ka kare mu daga wannan bala'i to wannan hadisi rawahu al-bukhari mana yace imam al-bukhari ya rawaito sa kitabur riqaq babu sihhatu wal faragh wala aisha illa aisha al-akhirah imam al-bukhari ya rawaito a cikin sahihinsa haka imam tirmidhi da ibnu da ahmad suka a cikin wato imamu ahmad a cikin musnadinsa imam ibnu Maja, a cikin sunan dinsa kitabu az-zuhud babul hikma haka yazo da shi haka imam tirmidhi ya zo da shi a cikin abwabuz zuhud babu sihhatu wal faragh ni'matani haka imamu at-tirmidhi yazo da shi a cikin abwabu suhud nasa a cikin jami'insa imam ahmad kuwa a cikin musnadinsa karkashin musnad na abdullahi abbasin Allah ya kara yadda a gare su da mahaifinsa saboda yanayin lokaci sai mu tashi akan hadisi na hudu idan Allah ya kai mu a wato majalisi na gaba insha allahu subhanahu wa ta'ala anan zamu da sa'aya subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk na'am eh ana iya samun mumini maruwaci amma ba a samun mumini makaryaci haka manzo Allah ce za iya samun mumini maruwaci za iya samun mumini mazanaci yana zana amma ba za a taɓa samun mumini makaryaci ba haka manzo Allah ce ƙarya muninsa ina fata an gane ba a samun mumini yana ƙarya na an tambayi manzo Allah a yazni mu'min yake na'am a yakzibu almu'min manzo Allah ce la mumini zai iya zana yace eh za iya samu amma zai iya ƙarya manzo Allah ce a'a eh saboda girman ƙarya ina fata an gane duba girman ƙarya ne ta ya hana Abu Sufyan lokacin da ya ji wajen Hirakla yana tambayin shi kan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam girman ƙarya ne Abu Sufyan ya ce ina da daman da zan yi ƙarya kan manzan Allah amma sai na tana ga abokan tafiya na a ayarinmu idan na yi ƙarya daraja na da mutunci na zai zube sai na faɗa gaskiya kan manzan Allah to yau ba da muke har shari ma sai kai wa mutum ko hashari ma sai kai mutum ku akwai matsala Abu Sufyan kafin ya musulunta kenan ne wannan ku kalle mu yanzu ba shi ne alaman munafuki ba idza haddatha kazaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana kaga uku kenan na hudun mazala ce ya zama tsantsan munafiki in ya hada na hudun wa idza khasama fajara in yana fada yana fajirci kaji yana dura a shari'a zan ci kaza kaza ka to wannan ya zama cikakken munafiki kaga nau'i ne na munafunci ƙarya kuma mumini kaga ba a so ya siffanta da siffa ta munafunci manzala ce har sai ranar da mutum ya bar wannan shine kuma ta daga wannan sharrin ina fata an gane balle a ce har ma mutum ya yi wa ɗan uwansa ƙarya ko ya mai sharri da makamancin haka irin wannan mata na yi maza ma na yi akwai mata da ta ce kullum aka zauna da mijinta in an je gaban magabatansu sai a ce ita ce ba ta da laifi ba ta da gaskiya ita ce sai ta mai sharri ta mai sharri saboda a ce yau ita ce take da gaskiya kuma aka ba ta gaskiyan ta mai sharri aka ba ta gaskiya to abin ya zo ya dame ta sai ta ce gafarta malam to yanzu ya hukuncin sharrin ba wa mijinta shari ta ce wallahi shari ta mai karya ne saboda abin da sa kullum an zauna za ce ita ce ba ta da gaskiya kaga kenan ba ta da nufin darawa, sai ta ma mijin sharri dan a ce yau ba da ne ba da gaskiya irin wannan ai bala'i irin wannan yana faruwa gara kai a maka da kai ma wani akwai zafi amma gara kai a maka irin ladan da za a ajiye maka ba karamin aiki bane ba tsinuwa ce fa Allah yi idan ka tuka wani والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا ولا تني فقد احتملوا بهتانا واثما mubina haka Allah ce duk wanda suke cutar da muminai maza da muminai mata bai yi abu baka ce yayi ka ɗauko wani tsasun gumin laifi in ji Allah bayyanan ne a wurin Allah ina fata an gane kaga wannan kuma shine abin da kowa yanzu ya mai da shi dan sawa ko abin sha abinci dan kai wa dan uwanka musulmi sharri haka yin mutum ka ce ba na yin sa wa akwai wanda zai ta zai ta sa haka dole ka yi shi amma me yasa sai ka mai sharri ina fata an gane Allah ya shirye da mu Allah kuma ya ba mu ikon tuba daga zinabanmu da dukkan abin da zai iya sa Allah ya fushi da mu Allah ya kashe hannunmu kada ya ba mu ikon aiwatar abin da zai sa ya zama dalilin halakanmu ya Allah duk abin da za mu yi wajen cutar da ɗan uwanmu ko mu masa ƙarya ko mu masa za'ida ko mu cutar da shi ya Allah ka kame hannaye mu, karka ba mu ikon aiwatar da shi amma duk abin da za mu yi na amfanarwa da ɗan uwanmu musulmi duk da suke a doron ƙasa ya Allah ka ba mu ikon aiwatar da wannan kuma ka amfanar da su da mu gaba kiɗe da wannan fa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk